shine ya daidai da ashirin 27 ko a watan tara shekarar miladiyya ta 2007 a tafsirin surat yunus kafin mu shiga tafsiri za mu ansa tambaya ɗaya sannan kuma mu yi sanarwar da aka saba yi duk shekara wanda yana tambaya ya ce menene matsayin hadisin nan da yake cewa talakawa za su riga masu kuɗi shiga aljanna da shekara duk da bai faɗi shekarun ba to hadisin biyu ne akwai hadisin gaskiya akwai na ƙarya akwai na gaskiya yana cikin sayo muslim da ya ce talakawa za su riga masu kuɗi shiga aljanna bi na kharifan to da shekara a bi na kharifan ako wanda shekara arba'in akwai kuma na ƙarya wanda shi kuma ya ce masu talakawa za su riga masu kuɗi shiga aljanna da shekara ɗari biyar to shi ya zo kala da yawa abinda ya zo a hadisi sahihi a sahihu muslim cewa akai arba'ina kharifan wannan kuma ba wani abu yake nunawa ba kada ka zaci ka fi mai kuɗi daraja don kana talaka ka riga shi shiga da shekara yanzu menene dan ka riga abdurrahman ibn auf shiga aljanna sai ka fi shi aljanna menene dan ka riga sayyidina Uthman shiga aljanna sai ka fi shi daraja a aljanna menene dan ka riga Abdullahi ibn Zubair ibn al-Awwam shiga aljanna sai ka fi su daraja a aljanna duk waɗannan suna daga cikin al-mubashshari da janna, tun suna tafiya a doron ƙasa akan da kafafuwansu aka ce da su ɗan aljanna ne kuma masu kuɗi ne Allah ya ba su wadata irin su Jabir ibn Abdullah Allah ya ba su kuɗi ya ba su wadata kuma manyan sahabbai ne kenan dan ka riga su shiga aljanna sai ka fi su daraja a aljanna na haka wannan ba shi yake nuna fifikon talakawa akan masu kuɗi Abin abinda kawai yake nunawa shine mai kuɗi yayi kafa kafa dan hisabinsa sai ya fi na kowa tsawo Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man nuqihal hisabu halaka saboda shi abinda ya tara a duniya dole ne sai an tsayar da shi an yi masa tambaya sisi da taro ina ya same shi kuma ina ya kashe shi lan tazula qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala an arba'in an umrihi fima aflah wa an shababihi fima ablah wa an malihi min ayna iktasabahu wa fi fima anfaqahu wa an 'ilmihi madha 'amila bihi waɗannan tambayoyi ba wanda zai gushe sai an yi masa su an tambaye shi ina ya gudanar da rayuwarsa an tambaye shi ya gudanar da samartakarsa an tambaye shi dukiyarsa ta ina ya same ta kuma me yayi da ita wannan tambayar ita za ta rike su har tsawon shekara arba'in amma da sun zo za a wuce da su matukar sun yi aikin da ya fi naka za a wuce da su aljanna da ta fi taka wannan ba shi yake nuna dan ka riga su shiga kafi su daraja ba saboda haka hadisan biyu ne mai ihya ulumuddin abu hamidul gazzali Allah ya ji kansa da rahamarsa shi da ya tashi sai ya kawo na ƙarya na jin bai iya tuna na gaskiyar ba duk da ya yi ishara zuwa ga na gaskiyar ya ce wa fi riwayatin amma ita ya kamata ya faɗa ma ita ta wa muslim din ita ce sahihiya sannan shi ya kawo shi ne a babin fifita talauci akan wadata da kuma babu dalilin da zai sa a fifita talauci saboda wannan hadisi inda za a fifita talaka saboda wannan hadisin to duk wani talaka mumini ya fi waɗancan manyan sahabbai masu kuɗi wanda kuma babu wani musulmi da ya taɓa faɗar haka babu wani malami da ya taɓa faɗar haka don haka ya kamata a gane sannan sanarwa da aka saba yi da shekara ga masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan Allah na kwarai masu kokarin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama musamman a cikin wannan wata mai alfarma watan da annabi sallallahu alaihi wasallama aka siffanta aikinsa a cikinsa abdullahi dan abbas kamar yadda yazo cikin sahih bukhari yana cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakun fi ramadan hina yalqahu jibril yatadarasu ma'ahu alquran ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة عبد الله بن عباس يتي باب وني wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam kyauta babu wanda ya kai shi sakin hannu babu wanda ya kai shi ungo ungo ya ce to kuma haka nan idan ramadan ya zo to ya fi kuma kowane lokaci lokaci taimako lokacin da jibril zai sauka yana bitar alqur'ani tare da shi yace wala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam hakika ya kasance ya fi kyauta sama da iskar da take kadawa sama da iskar da muke shaka a tunanin mutum baya ga akwai wani abin da Allah ya masa kyauta da shi irin iska da take zuwa masa a bilis arha to babu abin da wannan bai kai manzo sallallahu alaihi wasallam kyauta ba to a duk wannan a duk shekara irin wannan lokaci an saba sanarwa ga muminai masoya annabi sallallahu alaihi wasallama cewa akan kai ziyara gidajen kurkuku waɗanda akan kai ziyara ga 'yan uwanmu musulmi da tsautsayi yasa suka samu kansu a can laifi ba shi yake yanke alaka tsakaninka da dan uwanka musulmi ba dan uwanka musulmi ba shi zai hana ka taimaka taimake shi ba a cikin abin da zaka iya ka taimaka masa wala Allah daga wannan rana ko daga zarar ya fito daga wannan guri ya zamo bawan Allah sama ma sama ko fiye da yawa daga cikin mu saboda haka suna buƙatar taimako kuma wannan masallaci wannan majalisi na tafsirin alkur'ani a wanda marigayi Sheikh Ja'far Mahmud Adam ya assasa shi ala taqwa min Allah wa ridwan muna fatan duk abin da zai ci gaba na aikin alkhairi a wannan majalisi Allah ya sadar da ladansa zuwa gare shi domin shi ya assasa wannan sunna hasana to a wannan shekarar ma za a ci gaba kuma muna fatan abin da ake yi din nan kada a kasa kusan ma ya ɗara abin da aka saba yi haka muke fata a matar mai girma gwamna a hajjafatai ali sharif mai girma gwamnan borno ta aiko da nata taimakon kamar yadda ta saba kuma a bisa dukkan alamu ina jin bai kasa abin da ta saba bayarwa ba wataƙila ma ya ɗara ta aiko da shinkafa buhu 25 ta aiko kuma da shuga shi ma buhu 25 tun ma ba sanar ba ita ta riga mu to wannan kalubale ne da sauran waɗanda Allah ya ba su hali su ma su yi wani abu wannan guri an saba neman tallafi abubuwa kamar haka ana neman tufafi da abinci da sabulun wanka da na wanki da shuga har ma da kayan koyar da sana'a kamar kayan yin walda da kekunan dinki da sauransu saboda wasu da dama abin da ya kai su wannan guri rashin sana'a yi wallahi da dama daga cikinsu in suka samu sana'a to sai su zama mutanen kirki irin waɗannan abubuwan ma da ake yi na aikin alkhairi sai ka ga da su ake yi da su za a yi haka ya kamata mu taimaka musu wanda ya taimaki dan uwansa musulmi Allah zai taimake shi sannan ana buƙatar kuɗi saboda yanta wasu daga cikin fursunonin wanda suka yi ƙananan laifuffuka amma saboda tare da aka sa musu ba su da ƙarfin da za su biya ta rike su wasu suka yi shekaru shekaru a cikin kurkuku na taɓa jin wani kasin na mala abokar gudu yana maganar cewa ya sun taɓa zuwa wani kurkuku wajen ƙarshe-ƙarshen rayuwarsa ne yace sai ya ga wani mutum mutumin nan suna magana wai ashe wai ashe mutumin nan tun zamanin sardauna yake a kulle tun zamanin sardauna an kama shi ko ya saci kaza ne aka sa masa tarar naira ko ɗari biyu ne ake kulle da shi shekara sama da shekara ashirin da biyar a dalilin ɗari biyu kaga irin wannan shi yasa shari'a musulunci ta fi komai sauki yanzu in shari'a musulunci ne haka za ta faru ai ba za ta faru ba wallahi zai ce gwamma a yanke masa hannun ya tafi da a ɗaure shi shekara ashirin da biyar kuma ba dan Allah maɗaukakin sarki ya kai su ba sun gai shi watakila a nan zai mutu a nan zai rayu a nan zai mutu don har ya tsufa irin waɗannan suna nan da yawa wani naira dubu ɗaya wani dubu biyu ya shekara biyu uku hudu a ɗauri. to in ma horo ne ya hori cikin yana da ‘yan uwa yana da ‘ya'ya yana da dangi waɗanda suke buƙatar tallafinsa yana cikin wannan hali su ma suna cikin ukuba to saboda haka irin waɗannan su ma yana da kyau a samu kuɗin da za a tallafa wajen yan su mun san waɗanda suka yi manya-manyan laifuka wannan ba daidai ba ne a fito da su domin samun zaman lafiyar al'umma su ma samun zaman lafiyar su a ci gaba da tsare su to amma akwai masu ƙananan laifi wanda wani rance ya yi saboda bukata saboda matsuwa ya kasance kuma ya kasa samun abin da zai mayar da wannan rance a dalilin wannan aka ɗaure shi kaga wannan taimaka mishi ya zama hatimun lazimu ya zama tilas irin waɗannan su ma suna buƙatar a taimaka musu an nuna mun cewa akwai gyara a cikin sunan abin nan uwar gidan shi mai girma gwamna an ce sunanta janare ba sunan bane aka gyara mai ko na ɗauka ko sunan ne ba faɗa daidai ba yawwa to sunan daidai na faɗa wannan wata magana ce daban daga kamar suna ana maganar janareta eh, su ma gidan kurkun sun yi maganar janareta wanda an buɗe masallacin juma'a wanda shek ja'far mahmud adam shi je ya buɗe shi wajen shekara biyar baya da ake sallar juma'a a gurin suna ɗan janaretan su ƙarami wanda shi suke ta ainihin alkintawa wajen shekara biyar to ya tsufa baya biyan bukata yanzu kuma sallan nan wajibi ne sai an yi ta don haka al'ummar musulmi sai a taimaka wanda yake da hali zai saya musu wani janaretan wanda ya fi nasu to yana da kyau Allah madaukakin sarki zai bashi ladan sadaka jariya Allah ya mana buɗi ya taimaka mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad sai mu fara da mu ci gaba da karatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان هذا القرآن أن يفتح يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويل كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين الله إن سلكي يتي وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله wannan alƙur'anin bai kasance wanda za a ƙage shi ba ba daga Allah ba walakin sai dai ya kasance tasdiqan ladhi baina yadayhi mai gaskata abin da yake gaba gare shi ne wa tafsilal kitabi mai yin bayanin rubutattun hukunce-hukunce ne daki-daki la raiba fihi babu shakka a cikinsa min rabbil alamina kuma daga ubangijin halittu yake am ya kolo naftara ko kuma cewa suke yi ya kage alƙur'ani qul ka ce musu fa'tu bi suratin mithlihi ku zo da sura daya kwatankwacin alqur'ani wad'u man istata'tum min dunillahi ku kirawo dukkan waɗanda kuke da iko na za ku kirawo su ba Allah ba in kuntum sadiqina in har gaskiya kuke fada bal ba haka bane kazzabu bima lam yuhitu bi ilmihi sun karyata abinda basu kewaye da iliminsa ba walamma ya'tihim ta'wilu kuma har zuwa yanzu haƙiƙanin fassarar tasa bata zo musu ba kazalika kazzaba alladhina min qablihim haka nan waɗanda suka gabace su suka karyata fanzur to kai duba kaifa kana aqibatu na yaya ƙarshen lamarin azzalimai yake kasancewa kamar yadda muka faɗa a farkon matashiyar wannan sura cewa tana magana akan tabbatar da annabcin annabi sallallahu alaihi tabbatar da gaskiyar alkur'ani tabbatar da cewa Allah ɗaya ne tabbatar da cewa annabcin annabi sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne tana rushe irin shubuhohi da kafirai suke kawowa dangane da alkur'ani cewa da annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma da Allah maɗaukakin sarki ya so ya aiko wani manzo to da ba zai aiko shi daga cikin mutane ba kuma da annabi sallallahu alaihi wasallama gaskiya yake faɗa musu shi daga Allah yake da tuni Allah maɗaukakin sarki ya yi musu azaba ya halaka su wannan sura tana ƙoƙarin kore wannan shubuha ta su ta tabbatar da gaskiyar annabcin annabi sallallahu alaihi wasallama da manzancinsa ta tabbatar da gaskiyar wahayi da Allah maɗaukakin sarki ya yi masa wanda shi ne alƙur'ani Allah ya ce wa ma kana hadha alqur'anu an yuftara min dunillah bai yiwuwa wannan alkur'anin ya zamo an ƙage shi ba Allah ne ya saukar da shi ba wannan jumlar wa ma kana hadhal qur'an an yuftara min dunillah malamai suka ce akwai cikakkiyar balaga a ciki Allah maɗaukakin sarki bai ce wa ma kana hadhal qur'anu muftaran ba sai ya ce an yuftara aka kawo an sannan aka kawo fi'ili ce wannan siga siga ce wacce take nuna mubalaga wajen nafi wato imtina'ul manfiyi Abun ba zai taɓa yiwuwa ba abinda kuke tsammani wani abu ne ba ma batun a same shi ba ba ma zai taɓa yiwuwa ba ba zai taɓa samuwa ba wato kamar sigar ita da kanta tana nuna cewa alƙur'ani shi kansa idan ka kalle shi shi da kansa zai baka ansar cewa shi ba kirkirar ɗan adam ba ne wahayi ne daga Allah shi yasa malamai suka ce ma'anar wa ma kana hadha alquran an yuftara ai wa ma kana hadha alquran li yuftara ba zai yiwu ba a kirkire shi kamar yadda Allah yake cewa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah li yuhlika alqura bi dhulmin wa ahliha muslimun Allah ba zai halaka alƙarya da zalunci ba ko Allah ba zai azabta ku ba alhalin kana cikin su to wannan magana ce da Allah maɗaukakin sarki yake yi na cewa maganar da ake yi na faɗar cewa alƙur'ani ƙarya ne wannan magana ita ce ƙarya babu shakka alƙur'ani daga Allah yake kuma Allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa abin da yake nuna alkur'ani daga Allah yake ya zo da gaskiyar abubuwan da littattafan da Allah ya saukar a baya suka zo da shi bai zo da wani abu da ya warware abubuwan da littattafan baya suka kunsa ba ko suka karantar babu shakka wannan dalili ne da yake nuna alkur'ani ba kirkira ba ne saboda shi wanda ya zo da shi ɗin nan kun dai san ba karatu yake ba ba rubutu yake ba bai je makaranta ba bai zauna da masu karatu ba bai taɓa barin ganinsa da suran ya tafi neman ilimi ba to amma kuma sai ya zo da abin da yake gaskata wasu abubuwa da suka wakana a bayansa ya zo da abin da bai warware abubuwan da littattafan baya suka zo da su ba ina ya san wannan babu shakka wannan dalili ne da yake nuna cewa shi ɗan saƙo ne daga Allah kuma abin da ya zo da shi wahayi ne na ubangiji ya bashi isoshin da alkur'ani ya kunsa su kansu suna ɗauke da hujjojin da suke nuna annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ya zo da ita wa ya bashi labarin annabi adam wa ya bashi labarin annabi nuhu wa ya bashi labarin annabi ibrahim alaihi salam wa ya bashi labarin annabi musa annabi yusuf da dukkan annabawan da ya labarta mana su 25 a cikin wannan alkur'ani ina ya samu labarin wannan kuma labarin da ya bayar bai saba da abin da ya wakana a baya ba babu shakka wannan abu ne na gaibi in ba ta hanyar wahayi ba ba za a san shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo da ba da waɗannan rika don su zama izina da wa'azi dalili ne da yake nuna shi ma'aiki ne daga Allah laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqan alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shaidu, wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun Allah ya ce a cikin labarurrukan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayarwa akwai abun wa'azantuwa ga waɗanda suke da hankali su gane Annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne daga Allah su gane alqur'ani wahayi ne daga Allah sannan kuma abin da suka ji na kissoshin nan ya zama musu wa'azi a rayuwarsu Allah ya ce alkur'ani bai zama wani zance ne da ake kagarsa ba a'a abin da yake gaskata duk littattafan da suka gabace shi ne kuma sannan yake bayanin hukunci daki daki sannan shiriya ne sannan rahama ne ga mutanen da suke masu imani hakanan Allah madaukakin sarki yake cewa ma tanazzalat bihi shayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un shaydanu ba za su ba su suka saukar da alqur'ani ba ba wahayin shaidanu ba ne ba wahayi ne na aljanu ba wa ma yan bagila bai ma dace da su ba wa ma yastati'ul kai ba ma za su iya ba Allah ce wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal alqur'ani da gaskiya Allah ya saukar da shi kuma da gaskiyar ya sauka saboda haka bai yiwuwa wannan Alƙur'ani a ce ƙirƙira ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yace walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi tasdiqa ai kana tasdiqan ladhi bayna yadayhi wannan tasdiqa an yi masa nasaba ne mansubun ne ala annahu khabarun li kana mahdufa za a kaddara ta lakin kana tasdiqan ladhi bayna yadayhi saboda abin da yake gabanin lakin ba zai yi aiki abin da yake bayan ta ba ce walakin kana tasdiqan ladhi bayna yadayhi ko kuma ayi i'rabin sa a matsayin hali ne illa ne na wani fi'ili mahzuf halun ne li fi'ilin mahzuf a ce walakin an anzalahu tasdiqan ladhi bayna daidai. Allah ya saukar da shi don ya zama gaskatawa ga littattafan da suka gabace shi akwai kuma kira'ar da ake karanta shi da rufa maimakon tasdiqa a ce ta tasdiqu walakin tasdiqu alladhi bayna daidai sai ya zama khabar ne li mubtada'in mahzuf wa huwa tasdiqu alladhi bayna yadayhi ila ma suliman nahwu to aka ce za a yi ta yin wannan kuma sai a bar wasu da yawa wani ma zai kama gyangyaɗi tasdiqan ladhi bayna yadayhi gaskatawa ne na abin da yake gabaninsa su ne littattafan da suka gabace shi alkur'ani ya zo da gaskata abin da suka kunsa kafin a canja su bai ci karo da wani abu ba daga cikin abubuwan da littattafan da suka gabata suka zo da su musamman a ɓangaren tauhidi duk abin da annabawa suka zo da shi na tauhidi shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi saboda ka tauhidi wani abu ne guda ɗaya da ya ɗayanta dukkanin annabawa inda suka samu shabamban shi ne wajen harka ta furu'a harka ta shari'a harka ta tsara rayuwa a nan ne aka samu shabamban tsakanin annabi zuwa annabi amma abin da ya shafi tauhidi duk abu ɗaya suka karantar shi ne yasa ya ce wa tafsilal kitabi da kuma bayanin littafi alkitabu huda, almuradu bihi alfaridatu abinda Allah ya rubuta ma kataba Allah wa farada min shar'ihi ala ibadi abinda Allah ya riga ya rubuta ya shar'anta alqur'ani yana bayanin sa daki daki ma farratna fil kitabi min shay' babu wani abin da yake buƙatar bayani a cikin alkur'ani da ba mu yi ba Allah ya yi bayanin komai daki daki to haka nan alkur'ani ya zo ya tabbatar duk da abubuwan da littattafan da suka gabace shi suka zo da shi na aƙida sannan kuma ya yi bayanin abin da ya shafi shari'a daki daki wa tafsila wannan nasaba da aka yi wa tafsila shi ma ne kamar khabar ne na biyu khabar ne na biyu tasdiqa khabar na farko tafsila khabar na biyu la raiba fihi shi ma zai iya zama khabar na uku jumla din ta zama khabar ne na uku ko ta zama jumla ce musta'nafa la mahalla laha min al la raiba fihi la raiba fihi babu shakka a cikin alqur'ani kamar yadda Allah ce zalikal kitabu la raiba fihi hudan eh, hudan lil muttaqin haka nan Allah ya ce anan babu shakka a cikin alqur'ani min rabbil alamina matsotsar guda ɗaya ce ita ce ubangijin halittu shine wanda ya saukar da wannan alkur'ani ake karanta muku ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ne ya kage shi ba to shine Allah ya ce am am anan muttasila ce ko munqati'a ce bi ma'ana bal bal sannan kuma da hamza za a kaddara ma'anarta da bal da hamza kamar bal aya quluna iftarahu bari wannan magana sa zo su ce annabi shi ya ƙagi alƙur'ani sa ce shi ne ya ƙirƙiri alƙur'ani suna ganin shi dai ɗan adam ne kamar halittar da Allah ya musu a cikinsu ya tashi da irin yaren da suke magana yake magana suna kuma ji da kansu cewa su a duniyar fasaha wasu ne sun isa to in har sun ci shi ya ƙirƙira kuma shi ɗin mutum ne don haka ma suka ƙi yadda da annabcinsa saboda shi mutum ne sannan suna tanƙaho da takama da fasaha alƙur'ani ɗin nan kuma da yaren da suke tanƙaho da shi aka saukar da haruffan da suke furtawa alif lamim alif lamra to ai sai su zo da kamar sa qul fa'tu bi suratin bi mithlihi ai kuma mutane ne kamar sa ko larabawa ne ko da irin harshen da kuke magana yake magana sai ku zo da sura ɗaya kwatankwacinsa in kuntum sadiki ba wani umani safa'tum min na ku kira duk waɗanda kuke ga za su taimaka muku ba Allah ba in kuntum na har inda gaske kuke cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kirkira in har gaskiya kuka faɗa to kuma sai ku zo da sura ɗaya wannan shine mataki na uku na kalubale mataki na uku na ƙalubale da aka yi musu kalubale da na farko falyatu bi hadithin mislihi in kanu sadiqin am yaquluna taqawwala bal la yu'minu falyatu bi hadithin mislihi in kanu sadiqin ko suna cewa annabi ne ya kirkiri wannan magana yake faɗa Allah ce to su ma su zo da wata magana kamar da wannan su zo da alqur'ani kamar daidai da alkur'ani su ma su zo da nasu alkur'ani irin tsarinsa irin tsarin alkur'ani irin fasaharsa irin fasahar alkur'ani irin shiriyar da alkur'ani ya kunsa da tsara rayuwar bil adama su ma su zo da nasu wanda ya kunshi irin wannan babu wanda ya iya motsa ba. Allah ma ya gaya musu cewa su nemo agajin kowa su nemi taimakon ma ba ma mutum ba aljan ma in zai taimaka musu ya zo taimaka musu walla in ijtama'at al-insu wal jinn ala an ya'tu bi mithli hadha al-qur'an la ya'tuna bi mithli walau kana ba'dhum li ba'd zahira kace da mutum da aljan za su haɗu su taimaki juna su haɗa ƙungiyar taimakon juna ƙungiyar aikin gayya ta a kawo wani abu kamar alƙur'ani Allah ce ba za su iya kawo kwatankwacinsa ba ko da sashin su zai zama yana taimakon sashi aka yi musu wannan kalubale su kawo kamar alkur'ani daga baya aka yi musu rage aka yi musu rage aka ce su kawo surori go am ya kulu naftara qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftariyat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum ko suna cewa annabi ne ya kage shi Allah ya ce to ku zo da surori guda goma kagaggun kuma tunda shi ya kaka kuma ku kago surori guda goma in har gaskiya ku Ku kirawo duk wanda zai taimaka muku duk wanda zai ba ku haɗin kai ku haɗu ku kawo kamar sa nan ma babu wanda ya iya motsawa aka sake musu ragi wannan shi ne mataki na uku wanda shi ne a wannan sura da suratul baqara wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina فأتوا بسورة من مثله mithlihi شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين in kuna shakkar أبن muka saukar wa bawanmu to ku zo da sura ɗaya yanzu an rage ta tashi daga goma ta dawo ɗaya sai ku dubi surar da tafi kowace ƙanƙanta a alƙur'ani ku ɗauka ku ɗauki suratul ku zo da wani abu na alƙur'ani naku wanda yake daidai da suratul kautsar da ayoyin nan guda uku rak babu wanda ya iya motsawa babu wanda ya iya cewa zai zo da wannan duk qur'ani gagara ba dauni gagara misali ya fi ƙarfin a kwatanta shi ya sa ma a tarihi in banda mahaukata irin su musailama <laughs> waye ya taɓa yunkurin ya kwatanta har suka gama yayinsu su abuja su alwalid ibn al-mughira su uqba ibn abi mu'ayth da manya manyan mawaƙan su babu wanda ya yi tunanin ya kwatanta alqur'ani saboda sun san kunya za su shi tare da cewa sun kai matuƙa sun kai matuƙa gaya wajen fasaha babu wanda ya kai su fasaha kusan ma in ana lissafa ci gaban kowace al'umma a wannan lokaci aka zo kan al'ummar larabawa sai a ce ci gaban su fasaha da zalaka da azancin magana har ma gasa ake shekara da shekara shekara a haɗu kowace ƙabila ta haɗu ta zo da mawaƙinta ta zo da mai hudubar cikinta mawaƙinta ya tashi ya ranga waƙa waƙoƙin nan da ake kira al-mu'allaqat a irin wannan gurin gasa aka rubuta su kowace ƙabila ta yi mawaƙinta ya tashi ya yabe ta ya yi fasaha cikin waƙoƙinsa sai a liƙa waƙar a jikin ka'aba dalilin kiran ta mu'allaka ce sai a liƙa ta a jikin ka'aba ana alfahari da wannan wannan mu'allaka din ana kiran su alhauliyat wato sai an shekara guda tir mawaƙin yana ta ƙoƙarin gina wannan waƙa da tsara ta da tunanin irin jigon da zai sa a cikinta ya cire ya fitar ya ƙara ya gyara kalma kaza shekara guda cir sannan ya zo yi ta Allah ya ba ku wannan fasaha din masu huɗubar ku za su tashi su yi kowa ya bi kabilar sai ya alfahari da kabilar sai ya faɗi jarumta sai ya faɗi yaƙe-yaƙen da suka yi na adalci da na zalunci duk ya faɗa shi to in kun isa ku kawo Alƙur'ani. babu wanda ya ce zai gwada saboda kunya za a ce wasu ma daga cikinsu alkur'ani ne ma ya fizge su shi yasa suka yi shela a kano suka ce la tasma'u li hadha alquran a daina sauraron qur'anin nan wal ghawfihi ku dinga hayaniya kuna kakaci in ana karanta Qur'ani la'allakum taglibuna ko in kun yi haka kwace nasara domin sun kula cewa karatun Qur'anin yana dirakan zuciya ba tare da shirya ba haka yake shiga shiga zuciya ba tare da shiri ba fasahar alqur'ani ta fi kowace ta fi ta fi kalista wato shi alqur'ani ta kowane janibi ya hada mu'jiza ta janibin gininsa salam yadda aka zuba kalmomin cikinsa kowace kalma ɗaya in ka cire ka kawo wata a gurin ka saka to sai ka ji bambara kwai ba za ka ji daɗi wannan dai da Allah ya sa ita ce za ka ji ta da zarar an canza sai ka ji da an cire kalma ɗaya kuma sai ka ji ɗan jikinka ya ɗan yi wani abu haka sai ka ji kamar abin bai ya gurgunci kamar mutum ya rasa hannu ɗaya ko ya rasa kafa ɗaya sai kamannin nasa ya canza to ta wajen nazminsa annab wajen zubinsa ya gagaru kowa ko ba ka jin larabci aka ja ayar alkur'ani za ka ji ɗanɗanen ta zuciyarka ko ba ka ci sayyid a cikin tafsirinsa yana cewa shi ya ga wannan ya ce a kan wannan shi ga nauni ba jiyau ba ce wata rana sun shiga jirgin ruwa za su tafi amerika shekarar da ya tafi amerika ce a cikin jirgin ruwa din nan jirgi ne na belgium ce yawanci waɗanda suke cikin jirgin ruwa nan duk ba musulmi ba ne akwai wajen mutum 120 a cikin jirgin ruwa. ya ce amma su shida ne musulmi kawai ci kuma ranar juma'a ce sai suka yi shawarar su yi sallar juma'a shekarar farko za a gwada sallar juma'a cikin wannan jirgi sai suka je suka nemi izinin su waɗanda suke shugabannin shi jirgin cewa za su yi sallar juma'a sai suka ce sun ba su kuje su kuma sun ba wa ma'aikatansu musulmi izini cewa su je a yi sallar da su su su shida shi da kutub ya ce ni yi musu limanci na yi hudu ba na yi sallah shi lokacin da muke sallah duk kafiran da suke gudun nan duk an zagaye mu ana kallon yaya za mu yi ta mu sallah kowa ya zuro mana ido ci bayan mun gama sallah aka zo ana mana ana gaishe mu mun gama aikin ibadan mu mun gama mun gama addu'a irin yadda suke fada mun gama addu'a ya ce to wannan ba shi ne abin mamaki ba wata mata ba musulma ba ce ce yar asalin yugoslavia ce kirista ce mulkin gurguzu na yugoslavia na na shugaba shugaban wancan lokaci wani da ake kira titu wanda ya gana wa al'ummarsa azaba da mulkin gurguzu ta yi gudun hijira za ta gudu turai za ta gudu belgium tana cikin jirgin ruwa ya ce to abin mamaki Tanda muke wannan hudu ba kawai matan nan hawaye ta kuma kirista ce hawaye yake zuba daga idanta ta zo bayan mun gama ta ce lalle wato ruhi mai tsarki ya cika maka zuciya take gaya wa take cewa take ce wannan fada naku dan su sun dauka kamar wajen su ne sai fada ne zai ce fadan nan naku ruhi mai tsarki a cika zuciyarsa ce saboda irin kalmomin da yake fita daga baki na musamman gashi shi jin larabci ba ta jin larabci ta ce wani irin kalmomi ne suke fita daga bakinsa wanda suke na musamman sai ta ce to kuma abin mamaki a kankanin kuma kalmomin nasa akwai kuma wasu kalmomi wanda su kuma sun fita daban yake suna ta ce sai suke ratso cikin kalmominsa su kuma sun fita daban tsarinsu da zubinsu suna da razuciya ba tare da izini ba ya ce mu shida ɗin nan duk gaba ɗaya sai muka gane abin al'ajabi ya kama mu muka ƙara imani da cewa lalle alƙur'ani wahayi ne daga Allah tabbas matan nan tana nufin abinda take ji na karatun ayoyin alƙur'ani lokacin da nake hudu ba yace da kuma wanda na karanta lokacin sallah wannan ta jiya sun fita daban haka za ka ga mutum wanda ba ba ba balarabe ba bai ma san wani abu larabci ba amma sai ka jera karanta qur'ani tangara ka ji yana fitar da haruffa da komai daidai amma da za ka zo kana yin larabci da shi sai ka ji kuma kamar ana gin abin nan a gungura duro haka za ka ji larabci kamar ana gungura duro amma a karatun qur'ani kai wani ɗan cashiya ne wannan a karatun za ka samu malam harshen nashi ya miƙe kuma yawanci haka ne yanzu da dama masu karatun qur'ani nan da dadi ka ji ka ji makharijul huruf amma in zai larabci kuma sai makharijul huruf su ke zuwa ne ya jawo haka wannan shine gaskiyar faɗar Allah wala qad yassarna al-qur'ana lil-dhikr Allah ya sauƙaƙe shi ya hore shi akan harshe yaro rabi sai ka je na karanta shi wani duk janibi ne na mu'jiza ta alqur'ani wajen janibin zubinsa da yaran da ya ƙunshi haka nan wajen janibi na koyarwa da yake abubuwan da ya ɗauko na koyarwa na hidaya inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwa kowane janibi na rayuwar ɗan adam in ka duba alqur'ani sai ka ga tsarin da ya mata babu wani tsari da zai kai wannan ba kuma waɗanda za su san haka sai waɗanda za su karanta tsare-tsare na ɗan adam ta yadda faransawa mutanen faransa suka tsara rayuwarsu mutanen ingila mutanen amerika mutanen najeriya su karanta tsare-tsaren kowa in suka zo suka karanta na alkur'ani sai sun ji daban sai sun ga daban wato irin tsari ne da idan aka bi shi kowa zai hankalinsa zai kwanta za a samu zaman lafiya rayuwa za ta yi kyau babu tsarin da yake haka ta tsarin ɗan adam yau a yi gobe a ce a canza wanda ya yi din nan gobe in ya ga ya ci karo da maslaha ta sai ce a zo a canza ba haka muke gani ba amma tsarin Allah yana nan ba kai ka tsara ba bare ka ce a canza sannan kuma tsarin Allah din nan yana karɓa buƙatun kowane mutum kowane ɗan adam yana karɓa bukatarsa babu abin da zaka ji ya dame ka ya cuskuna maka a cikin tsarin Allah ta fuskar tsari za mu ga haka haka nan ta fuskar yadda alkur'ani yake magana akan matashiya daban-daban yayi magana akan aqida yayi magana akan ibada yayi magana akan mu'amala yayi magana akan akhlaq za mu ga kowane janibi kowane bangare na rayuwa alkur'ani ya bashi hakkinsa alkur'ani bai zama magana ce kawai kan aqida zallanta ba babu yadda za a tsara maka ibada babu yadda za a tsara maka mu'amala da zamantakewa an ba wa aƙida wato kaso mai girma a cikin alkur'ani wanda ya gamsar hakanan janibin ibada hakanan janibin shari'a hakanan janibin mu'amala hakanan janibin akhlaq sannan kuma wani abu na uku dukkan waɗannan ɓangarori da alkur'ani yake magana a kansu sai kaga kuma a ɗinke suke da juna ba kamar yadda in kai littafi ba ko dai kai littafi akan kaza in kai littafi na aqida to aqida ce kawai a ciki kai littafi na fiqh fiqh ne kawai a ciki yadda ne malamai su wanda zai yi akan akan akan siyasa siyasa ce kawai a ciki a alqur'ani duk gaba daya haka suke zuwa a zubo su ba kuma tare da kaji wani abu bambara kai ba yanzu mutumin da zai yi magana akan aqida sai ka ji ya bige magana akan siyasa sai ka ji ba daɗi ko kuma an zo an kara karanta maka littafin aƙida kawai sai ka ji an fige ana maka maganar jinin haila da biki da abin nan sai ka ji kuma yaya aka ya yau kuma duk mu da muke karatun aƙida kuma yau mun ji an yi wani guri daban to alƙur'ani sai ya zo da waɗannan abubuwa kuma sai ka ji inda aka saka maganar ta dace ba za ka ji wani bambara kwai ba to wannan shi kansa shi ma alƙur'ani ne yake banta da ba wani ɗan adam da yake iya wannan tsarin in kuma mutum ya ga zai gwada a zube ba wai a fasaha ba da kowane harshe ya zo ya ce zai ɗauki a matashiya daban-daban mawdu'i daban-daban ya ce zai yi littafi ɗaya ba masu wuri guda ya ga akwai wanda zai ɗauki littafin da kima a ce ya yi paragraf ɗaya a kan banki sai kuma ya yi paragraf ɗaya a kan sallah sai kuma ya zo ya paragraf ɗaya yana magana a kan hajji mutane ba za su ce wani irin littafi ne haka bambara kai haka ba amma alkur'ani karanta kake sai ka ji kowace magana ta zo a gurin ta dace da gurin inda za a cire ta sai ka ji ah, an gurgunta magana ya kamata ta zo a gurin to haka alkur'ani ya yi magana akan waɗannan ɓangarori daban-daban sannan kuma ya ɗinke tsakaninsu sannan haka za ga alkur'ani ya zo ya yi magana akan uluhiyya ta ubangiji ai magana akan ulubiya ta ubangiji da da haƙƙinsa da sifofinsa da matsayinsa da girmansa bayan wannan kuma kwatsam sai ka ji kuma alkur'ani ya zo ya yi magana akan abin da ya shafi halittar sama da ƙasa da rana da wata wannan magana kuma sai a haɗa ta da maganar uluhiyya ta ubangiji wato ba za a tsaya kawai maganar halittar sama da ƙasa ba tare da an yi rabtinta an ƙulla ta da magana ta uluhiyya da wahadaniya ta ubangiji ta yadda bayani akan girman sama da ƙasa da rana da wata ba zai ja ka ka zame ka ce a ko su ma ya kamata a bauta musu ba sai an yi rabdin ka ka fahimci girman Allah a ƙarƙashin bayanin da ake maka na girman sama da ƙasa da rana da wata haka na aka zo ana maka magana akan dan adam da irin irin abin da Allah ya kinsa masa na fasaha da irin abin da Allah ya kinsa na dan adam na shirin zai iya fahimtar duk abin da za a karantar da shi wannan ba zai sa dan adam ya rudu da kansa ba don za a rabdin wannan kuma da girman ubangiji shi yasa dukkanin abubuwan da alkur'ani ya bujuro ta kansu na koyar da wasu abubuwa da suka shafi rayuwa za ka samu ana yana kulla su ne kuma da girman ubangiji ta yadda ɗan adam dai wannan bayanin zai yi masa gada ne zuwa ga fahimtar Allah zuwa ga sanin girman Allah ba zai jashi ya zame ba in ana bayanin lahira to kuma cikin bayanin lahira ɗin sai a soko bayani akan duniya kuma wabtagi fi ma ataka Allahu dar akhirah wala tansa nasibaka min ad dan haka bayanin lahira da abinda ta kunsa da ni'ima ba zai sa mutum ya zama ya koma kamar mabiya addinin buza ba ko mabiya addinin hindu gaba ɗaya ya tattara duniyar ya ce ya watsar kun san daga wannan addinai ainihin irin wannan aƙidar ta shigo mana addinin addinin budanism da ake faɗa da addinin hindu da da addinin kiristanci bayan an canza shi daga nan ne irin wannan maganar zuhudin nan na ƙarya ya shigo addinin musulunci to alkur'ani zai zo ya yi magana akan lahira amma ba tare da ya sanya ka ka watsar da duniyar ba sai ka zama na ka fahimci duniya wurin da ake shuka ne don a yi girbi lahira don a girbi abin da aka shuka a lahira to duk wannan yana daga cikin mu'ujizar alkur'ani alqur'ani shi yake baka ilimi na yaƙini, ilimin da babu sofanan shakka a ciki dukkan wani ilimi da ɗan adam zai kai gare shi ta hanyar gwaje-gwaje da leƙe leke da lissafe-lissafe babu shakka wannan ilimin ba zai kai mataki na yaƙini ba sau nawa za a zo abu kaza a ce an gano an tabbatar cewa abin nan ga yadda yake bayan shekaru kuma a zo a sake wasu gwaje-gwaje sai a ce an gano kuskuren da aka yi jiya a rushe wancan a zo a kawo sabon wani theory a kawo sabo alkur'ani baya ya shi yasa masu kankambar kokarin dukkan wani abin da za a gano a duniyar bature su yi kokarin su ce ai alkur'ani akwai shi sai kuma daga baya a gano ƙarya ne kuma sai su yi turus wannan kuskure ne ka iya ɗaukan abubuwan da aka gano ta hanyar ilimi ka yi istishhadi da su amma kada ka yi ƙoƙarin ka ce tabbas alƙur'ani wannan abin yake nunawa wata rana sai ka ji kunya kana nan waɗanda suka ce sun gano su ɗin ne kuma za su fito su ce sun gane ƙarya su ba daidai ba to za su kuma dawo ka ƙarya ta ƙur'ani haka ba zai yiwu ba shi yasa wasu ke cewa a yi kaffa kaffa masu ƙoƙarin ɗaukan harkar sayins harkar astronomy waye waye ce za su fassara alkur'ani da wannan su manta da fassarar magabata wani lokaci ma sa kafa a shura fassarar magabata din a ce saboda su a lokacin su basu gano ba ba laifi ka faɗa amma kada ka ce tabbas wannan shi ne abin da Allah ɗin yake nufi ba lalle ba ne domin waɗannan duk har yanzu ba za su wuce ba za su fita daga da'ira ta ihtimalat ba da'ira ta yiwuwar abu ya zama daidai yiwuwar ya kuskure da'ira ta ne ne abin abinda alkur'ani ya zo da shi zahirin abinda kake karanta alkur'ani din abin abinda yake na ne Allah ya ce bal kazzabu ma lam yuhitu bi ilmi bari wannan magana sun karyata abinda suka kasa kewayewa da iliminsa daman kamar yadda misali yake faɗa karin maganar laraba suke faɗa al-insanu aduwwu ma jahila dan adam yana gaba da abin da bai sani galibi dan adam ya fi yin kuskure a wajen kore abu sama da wajen tabbatar da shi domin yana ya tabbatar da abu ne galibi akan ilimi amma yana kore shi ne galibi akan jahilci wa idh lam yahtadu bihi fa sayaquluna hadha ifkun qadim idan ba su gane ba sai su ce ƙarya ne sai su ce ƙarya ne akwai abubuwa na ilimi da dama galibi waɗanda suke jahilai a karance shi na an rubuta sama da shekara dubu amma da ba a karanta ba in ka zo kana karanta sai a ce ƙarya yake to ita faɗar ƙarya yake din ba ta da wahala ko a gida ɗan kaɗan shekara uku hudu in ya ga dama sai ce ƙarya kake wannan ba zai ba shi wahala ba amma abu mai wahala shine tabbatar da ƙaryar ce wannan shi komai wahala na ji ka faɗa ƙarya nake kawo dalilan da suke nuna ƙarya ne to wannan shine mai wahala don haka da'awa ta baka ba ta da wahala a yi da'awa ta baka a ce kaza a ce kaza wannan ba ba ba ba ya da wahala wa qalatul yahud wa nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu kaga da'awa ce ta baki dan ka ce mu ne masoya manzon Allah ai mu ne eh, na da manzon Allah mu ne kaza mu ne kaza kowa ma zai iya faɗa amma me zai tabbatar da wannan kai masoyin manzon Allah din ne me zai tabbatar da wannan da awar da ka to anan ne ake abin nan ta taburza anan ne ake ta taburza domin za ka ce ya tabbatar sai ya kawo wasu kwashe-kwashe kuma waɗanda suke nuna ba ba san manzon Allah din ba ne sai ya je kwaso maka alburda a ne a ce saboda yana karanta waɗanda, to ba <laughs> za Allah ya ce abubuwan da suka kunsa akwai wasu abubuwa da suka ci karo da na manzan Allah ɗin in kana son manzan Allah ba a nan ake gane son manzan Allah ka yi wa manzan Allah biyayya wal in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wannan shi ne Allah yake cewa bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmi wa lamma ya'tihim ta'wilu kuma har yanzu haƙiƙanin fassarar sa bata zo musu ba anan Allah maɗaukakin sarki ya rarrabe tsakanin al-ihatatu bi ilmi al-qur'an wa ta'wilu akwai bambanci tsakanin kewayewa da ilimin al-qur'ani wanda ya nuna zai yiwu ka san ma'anonin al-qur'ani ka fahimci abin da yake karantarwa ka san abubuwan da ya zo da su wannan zai yiwu babu wani abu al-qur'ani da baya da ma'ana Allah baya magana da abin da baya da ma'ana illa iyaka wani ya sani wani bai sani ba to amma sanin ta'awiluhu shi kuma wanda shine haqiqatu ma ya'ulu ilayhi al-amr wannan sai Allah ta'awiluhu shine sanin haƙiƙanin fassararsa yadda al'amarin zai tike alƙur'ani ya yi maganar aljanna ya yi maganar wuta ya yi maganar siraɗi ya yi maganar mizani da sauran abubuwa irin wannan muna karantawa muna fahimtar ma'anar amma ba za mu iya sanin haƙiƙanin yaya aljanna take ba haƙiƙaninta shi yasa in mun shiga ma aka kawo mana kayan daɗi kulla kullama ruzuqu fiha min thamarati rizqa sai mu ce qalu hadha alladhi ruzuqna min qabl to utu bihi mutashabiha an kawo mana abin nan lemun zaki an kawo mana apple an sai ka a duniya ma fa muna cin irin wannan alhalin kawai kamaci an zo musu da shi irin na da irin wanda suka saba kama ce kawai shi yasa ibnu abbas ya ce babu wani abu a aljanna da yake komai nashi da ɗanɗanansa da komai na duniya sai dai suna kawai sai dai kamancece ne ya da suna to za mu karanta mu fahimta a alkur'ani a aljanna akwai zuma akwai nono akwai abin amma ba za mu san hakikanin zumar aljanna ba sai mun je ba za mu san hakikanin nonon aljanna ba sai mun shiga insha Allah to wannan shine tafsirin shine ta'wilin da Allah yake cewa lamma ya'tihim ta'wil haka su ma kafirai da Allah yake gaya musu ga abin da zai same su na ukuba in sun kangare ga shi ga wuta yadda za a same su ga yadda mala'iku suke wa yan wuta ga shi ga shi kaza kaza kaza duk ba za su gane ba yanzu nan suna je ana faɗa suna fahimta amma ba za su gane ba sai ranar da suka ji su tsundum a cikin wuta to a nan nan ne za su gane cewa wannan shi ne hakikanin tawilin nasa don haka tawili a alkur'ani yana nufin ma ulu ilaihi al'am haqiqatul abd haqiqatu tafsiri abinda tawili yake nunawa shi yasa a malamai da suka saɓani sabani a wajen tafsirin sura na ala imran هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات, آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب وما يذكر إلا أولو الألباب lokacin da لم يسك zo magana akan أكن akan warrasi kuna din nan a ce والراسخون كوكو ما لا تأويله إلا الله أتي أنا أتي والراسخون ابن عباس الرويت هنا أنا ممن أعلم تأويله أنا من القليل الذين يعلمون تأويله ina cikin kaɗan da suka san tawilin a nan gurin yana nufin tawilin ma'anarsa babu wani abu alkur'ani da ma'anarsa take buya. babu shi saboda haka a ƙira'arsa za a tsaya wa rasikuna a nan waƙafin yake wa ma ya alamu ta'wilahu illa Allah wa rasikun yaquluna amanna bihi kullum min inda rabbina wannan jumla ce ko musta'ala saboda haka sanin ma'anonin Alƙur'ani wannan Allah yana hore shi ga kowa babu wani abin da Allah ya saukar haka nan ba tare da aka za a iya gane meye yake nunawa ba sai dai wani ya sani wani bai sani ba amma ma ya ulu ilai haqiqatul amr wannan sai an je lahira nan ne ake sanin hakikanin tafsirin wato wannan abu akwai bayani wanda yake mai faɗi za mu ƙara akan wannan gaba musamman kalmar tawili din nan saboda wasu sun yi mata gurguwa fahimta wasu suna cewa ma Alƙur'ani ne ce ai tawili shi ya zo da tawili kalmar tawili kalma ce mai kyau Alƙur'ani ya zo da ita sunna ta zo da ita اللهم علمه الكتاب اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل كلمة تأويل تازو سيدي an ba ta ma'ana daban akwai ma'anarta da alkur'ani da sunna ya zo da ita akwai kuma ma'anarta aka ba ta daga ƙarshe ƙarshe daga baya baya wajen ƙarni na hudu bayan wucewar annabi sallallahu alaihi wasallam wajen shekara ɗari hudu aka samu kuma wata ma'ana ta daban wacce ta take yawo a cikin littattafan usul wanda wasu da suka zo daga baya sai suka yi tsammanin wannan ma'ana ita ce kuma alkur'ani yake nanatawa ita ce yake nufi da kalmar tawili wanda kuma ba haka bane a karatunmu na gaba insha Allah za mu yi bayani daki daki akan wannan wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi